Binciken da Majalisar Dokokin Kanan ta kaddamar ajiya ƙari ne akan wadda hukumar yaƙi da rashawa ta Kano ke yi game da zargin aikata ba daidai ba wajen tafiyar da lamuran kuɗaɗen masarautar tun bayan da Malam Muhammadu Sanusi na biyu ya hau kargar mulkin sarautar Kano. Baya ga zancen kuɗaɗe shiga harkokin siyasa da yin abubuwan da suka ci karo da al'adu da ƙa'idojin fada ta hanyar lafuza ko ayyuka na daga cikin zarge-zargen da majalisar dokokin kanan ta yi wa malam Muhammadu sanusi na biyu to amma malam ibrahim ado kurawa masanin tarihi da ka'idojin ayyukan fada na cewa shi fa a matsayinsa na masanin tattalin arziki duk duniya ba tana gayyatarsa an gayyace shi an ce ka zo ka gaya mana yadda za mu gyara abu sai ce ba zan yi ba kuma mutanen arewa ne suna ban mamaki lokacin da aka zo ana ta rigingimu sai a ce sarakuna sun iske komai yanzu sarki ya zo ya ce an yi abu ba daidai ba kuma ya zama laifi to wanne suke son a yi kamar yadda na gaya maka tun farko fada fa sarki ne fada duk abin da sarki ya ga dama zai yi shi ko ba wanda yake da ikon ya ce ba daidai ba ne in ba ka yarda cewa sarkin ne duk abin da sarki ya ga dama zai yi shi zai yi shi abinda kawai sarki ba zai wa ne ya saba Allah idan yau sarkin kano ya ga dama duk wasu abu da ake a fadar nan zai iya canja su saboda haka mutane su daina cewa wai sarki ya sabawa abin da ake a fada a'a babu wani wanda ya zo ya ce yanda ake tafiyar da fada za ta zama har abada a lokacin da shehu dan fodi ya zo sarkin da yake da aka nada sarkin kano suleiman yanda yake zama a fada ba haka ake ba yanzu zama yake kamar yadda mutane su zo da buzayensu su zo su yi shari'a su tattauna a bada shawara su tashi su tafi kamar malami a zaure haka sarkin kano ne yanzu haka dai a iya cewa hukumomi guda biyu ne ke gudanar da bincike a zargin aikata ba daidai ba akan mai martaba sarkin na kano barista audu bula mabukarti na tsangar koyon aikin lauya da ke jami'ar bayar kano ya yi tsokaci ta fuskar shari'a dokokin da suka kafa hukumar ita yaƙi da cin hanci da rashawa ta jiha da kuma wadda ta kafa majalisa duk sun bawa to wannan hukumomi dama su yi bincike idan har an samu wani abu da ake zargin cewa an yi ba daidai ba a ciki musamman wajen kashe kuɗin al'umma kuma kuɗaɗen da suke masarautar kano na al'umma ne sai dai abin duba shine ya za a yi lokaci ɗaya hukuma biyu ta yi bincike akan abu ɗaya wadda idan ka duba dokokin da suka kafa ita hukumar cin hanci da rashawa idan aka kama bincike wato wata hukuma tana bincike akan abin da ita take bincike to ita ba za ta iya ci gaba da bincike ba misali in akwai magana na gaban 'yan sanda ko su kansu majalisar jihar kano to ita majalisar wato hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ba za su iya bincike a kai ba kuma in ka kula binciken nan su suka fara da farko to yanzu binciken da su majalisa suka fara zai iya dakatar da aikinsu kuma illar wannan shine ita wannan hukuma doka ta kafa ta ne ta ɗauka mata ma'aikata wanda suka kware akan bincike kaga za su fi iya yin bincike na ƙwaƙwafi fiye da ita majalisa wadda su aikinsu ba na bincike ba ne ba saboda haka ni ina ganin wannan abin da su majalisa suka yi inda a ce ba a fara wancan bincike ba matsala amma yanzu a ce ga wata hukuma kuma su su zo su kama to wannan zai iya wato kaman zama kamar kafan ungulu ga aikin ita hukumar cin hanci da rashawa sannan kuma da yawa daga cikin su 'yan siyasa ne kaga ba ka da tabbacin ba za a shigo da siyasa cikin maganar ba a yanzu haka dai wasu majiyoyi na cewa tuni sarkin na kano malam muhammadu sanusi na biyu ya fara kintsa lauyoyinsa a matsayin shirin kota kwana game da yadda sakamakon binciken hukumomin guda biyu ka iya kasancewa mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya